أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا خلقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخفون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون يخرجون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar ma ka ƴan uwa ne mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa da ku a yammaci na yau ranar litinin uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1438 29 ga biyar shekara 2017 daidai tattaunawa da muke yi akan suratul talaki a wannan majalisi namu mai albarka masjidu Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu da ke anguwar Federal Locus din Bauchi a darasin na jiya mun shiga aya ta biyu cikin surar amma Allah ta'ala bai kaddara mun kammala ba saboda akwai wani bangare cikin ayar da ya kamata a samu tattaunawa mai kyau a kansa cikin amincewan Allah saboda haka shi malam zai sake na ta mana wannan ayar insha Allahu karim fatan mu Allah tabaraka ta'ala ya mana dace da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka ta'ala ya mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mu ikon yin wayannan ayyuka da neman yardansa Allah ya mana albarka kasar mu dukiyoyin mu zuriyoyin mu ya Allah muna roƙonka ka musu albarka ya Allah ya Allah iyayen mu da malaman mu da suka rasu Allah ka sa sun dace da rahamarka ya Allah waɗanda suke raye cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su yi ƙarshe mai kyau muna roƙonka ya Allah shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shi da ya Allah ya Allah kar ka bar su da dabarunsu ya Allah ba su da wata dabara ya Allah ka ja su zuwa ga abin da yake shi ne daidai ya Allah ya Allah shugaban ƙasar muna roƙonka ka ba shi lafiya ya Allah Allah ka ba shi ikon dawowa kan aikinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ba shi ikon zartar da kyawawan manufofinsa ya Allah a cikin manufofinsa in akwai abin da ke da kuskure ya Allah ka gyara masa ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo mu'amalar da za ta faru tsakaninmu da mala'ikan mutuwa ran barin mu duniya muna roƙonka ya Allah ka sa mu'amalar ta faranta mana rai ya Allah ya Allah ka sa mu ji daɗin wannan mu'amalar ya Allah ya Allah muna roƙonka ranar haɗuwar mu da kai Allah ka sa wannan haɗuwar ta zama haɗuwa ce tsakanin masoyi da masoyi Allahumma ati nufusuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ya muqallibal qulub كبر قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alga wata malam fa idza balagna ajrahunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa idza لكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله كان مع البركة مالك Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya mana maganganu akan abin da ya shafi saki abin da ya shafi dawowa da mace da abin da kuma ya shafi ainihin sakin ta gaba daya da kuma abin da shi Allah ya nema cewa in za a yi sakin a sa shaidu haka in an tashi dawowa a sa shaidu Allah ya ce zalika zalikum yu'adhu bihi wannan ana muku wa'azi ne da shi wa ake wa'azi da wa'annan ayoyin da wa'annan bayanan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya zanya ya imani da Allah da ranar karshe ashe ba mai ɗaukan wannan bayani na Allah tabaraka wa ta'ala da muhimmanci kuma in ya tashi kan matarsa ya bi wannan ƙa'idodin ita ma ta bi wannan ƙa'idodin in an sake ta Allah ce sai mai imani da Allah da ranar ƙarshe sai mai imani da Allah da ranar ƙarshe idan mutum ya saki matarsa matarsa sai ya kore ta ya ce kwashe kayan ki koma gidan ubanki akwai alaman imaninsa da Allah da ranar ƙarshe akwai tsatsa akai tunda kaga Allah ya jingina maganan da imani da Allah da ranar ƙarshe idan mace aka sake ta ta ce ka ta ce za ta tafi idan ba za ta zama ta yi idda ba ba za ta zama ta yi kaza da kaza ba akwai alamar imaninta da Allah da ranar ƙarshe lalle akwai babban alamatu su'al akwai question mark mai girma akan wannan imaninta da Allah da ranar ƙarshe akwai alamar tambaya akan wannan saboda Allah ya ce ba me wa'azantuwa da waɗannan kalmomi sai wanda ya imani da Allah kuma ya imani da ranar ƙarshe to sai Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokokin Allah duk wanda ya wa Allah takawa ya ji Allahu makharaja Allah ya sanya masa mafita in ji Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi wa Allah takawa ya bi Allah tabaraka wa ta'ala a wajen neman aurensa ya bi Allah tabaraka wa ta'ala a zaman aurensa ya bi Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin sarki to Allah ya masa alƙawarin zai sanya masa mafita to wannan ba kawai a jikin aure kadai ba a cikin rayuwar bawa in dai ya bi Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah shi ke da hanyoyin warware matsaloli masu yawan gaske amma har in mutum ya bijire wa Allah baraka wa ta'ala ya taka dokar Allah to ya jira abin da zai faru shi Allah komin karancin taka dokarsa da aka yi baya bari sai ya rama sai in mutum ya tuba shi Allah yana jinkiri amma baya bari yana jinkiri kaga kaman babu komi amma yana tara kare ne zuwa lokacin da zai saka ka ya ja'allahu makaraja duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to shi Allah ta'ala ya masa alƙawarin zai sanya masa mafita in ji Allah duk kuncin da ya shiga Allah ya masa alƙawarin zai fidda mafita in ji Allah tabaraka wa ta'ala duk rigiman da ya shiga duk yadda layi ta zama masa cricket to Allah zai find a way out for him insha Allah ta'ala wa yarzuquhu kuma Allah zai azurta shi min haythu la yahtasib inda baya tsammanin arzikin zai zo Allah zai bashi arziki ta inda bai taba tsammani ba bai taba tunanin akwai kofa ta gurin ba sai Allah ya bude kofa sai ga matsala ta warware musu da Allah tabaraka wa ta'ala wannan maganar da kuke ganin ta wato idan ba mutane sun bi a hankali ba daukan wannan magana da muhimmanci yana da wahala gurin mutane kowa ya kaga kaman cewa ko da ya saba wa Allah in ya bi dabarun sa na rayuwa to zai iya warware matsalarsa shi ko Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ne guda biyu a cikin alƙur'ani mai girma akwai alƙawari guda ɗaya a cikin suratul nahl akwai alƙawari guda ɗaya a cikin suratul taha to sai mutum ya zaba cikin guda biyu wanne zai bi na cikin suratul nahl ina magana kan duk wanda ya bi Allah Allah ya sanya masa rayuwa rayuwa ce daɗi Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha man amila salihan min ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون cikin na hali kenan Allah ce man amila salihan duk wanda ya aiki nagari min zakarin au unta namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana da imani kuma in ji Allah tabaraka wa ta'ala to sai da Allah ya kawo rantsuwa lamu was'a alil qasmi Allah ya ce fa fa usawbiya kenan saboda wancan imanin da yayi saboda wancan aiki na gari da yayi la wallahi luhiyannahu tabbas za mu rayar da shi a rawar nan duniya hayatan tsayi ba rayuwa mai daɗi rayuwa mai zaƙi rayuwa na kwanciyar hankali in ji Allah rayuwar da babu harigido a cikin da Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ya ce ya masa wannan alƙawarin zai ba shi rayuwa ta kwanciyar hankali zai ba shi rayuwar da ba ba mai ta masa da hankali in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai takura wa rayuwarsa ba in ji Allah sannan in an je lahira wal najziyannahum za mu saka musu za mu saka musu hasarar da zika ya bulur ku ajrahum za mu saka musu sakamakonsu? za mu ba su sakamako bi da ladhi kanu ya'maluna da mafi kyan abin da suka aikata inji Allah tabaraka da ala. to kaga wannan alƙawarin suka so su tsaha ke da wannan na hali nan wanda ke kama da wannan alƙawarin da ke nan gurin dan man da Allah kuma makhraja amma in ka so su tsaha to opposite ne Allah ce wa a rada an zikiri wa man معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله قال ما البركة الله يقول ومن أعرض عن ذكري دون دي بجري وبن دوكوكينا إن الله يكبينا إن الله تبارك وتعالى to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa rayuwa ta kunci sai na takura wa rayuwar ji Allah tabaraka wa ta'ala sai na hana shi sake in ji Allah zan matsa masa a nan duniya kuma in yaje cikin kabari zan matse kabarin sa in ji Allah tabaraka wa ta'ala ba zan bar shi ya zo lafiya ba ba wai za a hana shi arziki bane kuɗi a hannunsa ba ba wanda a hana shi motoci bane ba wanda a hana shi manyan gidaje bane ba wanda a hana shi kayan ciye-ciye da daɗi bane a'a za a hana shi kwanciyar hankali ne muna gane wani maganar kuwa za a hana shi kwanciyar hankali ne yana da komi da ya kamata ya huta amma ya kasa hutawa ya waye gari in yi sai an masa allura ya bacci sai ya sha kwaya ya yi bacci a waye gari ga mutum nan da mai gadin gidansa mai gadi sai ya fita sannan ya samu na shefane yar ɗan albashin nasu bai sa karya ba amma in yi zo kwanta wani lokaci sai an tafi. shi ga kuma mai gida don wanda yake da komai na jin daɗi ga kuma ga dukkan kayan rufe gida iri-iri daban-daban burglary an sa waye an sa waye an sa amma duk da baya iya samun bacci yadda ya kamata to yanzu da mai gadi da shi mai gidan waye mai gadi mai gida zai mai gadi da ba iya bacci mai gadi kuma ya kwanta zai da aka tashe shi wani daga bacci aka ce gadin gaji kuwa abin da ke kawo haka har ka ga mutum ya bingire lokaci guda so da yawa kwanciyar hankali kan kawo haka amma in babu kwanciyar hankali duk abin da mutum ya tara in ya tara fanta ba sama lillahi la ilaha illa bai da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ce wa mana arda an zikiri duk wanda ya bijire mun inji Allah ya taka dokoki na inji Allah tabaraka wataala fa inna lahu ma'ishan danka yana da rayuwa da kunci zan matsa masa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama kuma in an je lahira za mu tashe shi yana makawu. real makawu, blind qala da kasa zai tayi na cewa rabbi ya Allah lima hashakani a'ama me yasa ka tare ina makahu wa kad kuntu basira bayan da ina gani ya zaka ta jin nuna maka ya Allah bayan da a duniya ina gani qala sai Allah ya ce masa kazalika kadalika tatka ayatuna haka ayoyi na suka zo maka fa nasita sai ka bijire musu sai kai watsi da su wa kadalika al-yawma tunsa haka kai ma a yau za a yi maka mu'amala ta mantuwa za a yi watsi da kai a cikin wuta wa da najzi man asrafa haka muke saka wa duk wanda ya mana shi ciki walam yu'min bi ayati rabbih bi imani da ayoyin Allah mahallicin sa ba amma Allah sai da ya rantsa gaba yace wala azabul akhirah in ga mutum ya bijire wa Allah kuma ya samu kansa cikin kunci a rayuwa kar kai tsammanin magana ta kare a duniya in dai ba tuba yi ba in ya koma ga Allah yace wallahi azabul lahira asharu ta tsanani wa abqa kuma tafi wanzuwa inji Allah tabaraka wa ta'ala ta fi wanzuwa in ji Allah baraka wata ala ai kalmomi da Allah ya dinga faɗa a gurare daban-daban da abin da manzon Allah ya rika bayani sallallahu ta'ala a lullum a gurare daban-daban sun yi ta su gaya maka cewa ba tarin dukiya ba ne nutsuwa ba tarin arziki ne nutsuwa ba tarin gidaje ba ne nutsuwa a'a ka samu wadatar zuci nan ne nutsuwa take to ko Allah ba zai wa mutum wadatar zuci ba sai in ya bi shi ka samu self contention zuciyarka ta ji ta wadata da abin da Allah ya baka baka da hangen nesa baka da kallon wannan da kallon wannan da kallon wannan wannan Allah ba zai bayo mutum ba na gaya muku sai in mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala sai in mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake fada a can cikin abin nan sotul anbiya ne ko Allah ya ce wal qad katabna fi zaburi ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين Allah ce wala qad katabna fi zaburi hakika mun rubuta a cikin littafin da suka wuce tuntuni inji Allah annal arza. Lallai ƙasa da kake ganin ta inji Allah tabaraka wa ta'ala za mu hana kowa motsi a cikin ta cewa ya rufa ibadiyar salihuna sai bayin mu nagartattu inji Allah su ne za mu ba su kwanciyar hankali ƙarshe za mu kwace ƙasa mu mika musu inji Allah tabaraka wa ta'ala a shekarun idan al'umma suna buƙatar shugabancin su ya dawo hannunsu ya zan waɗanda suke kashe su ba sa iya samun shugabanci a kansu to su al'umman su bi Allah tabaraka wata'ala in sun bi Allah tabaraka wata'ala zai hana kowane mugu samun tasiri a kansu amma haƙin al'umma suka bijire wa Allah suka juya wa Allah baya suka ji su ba za su iya bin Allah on individual base ba ni ba zan bi Allah ba kai ba ba za ka bi Allah ba wasu an samu wani mai takura mana ko ba mai takura mana mu bi Allah to mu shirya wa kanmu kuka da hawaye Allah ya sauka mu yanzu aka fara shi inna fi hadha la balagan Allah ce wannan magana wannan bayani din ya isa kai matuƙa a malikawin abidina ga mutane masu bautan Allah tabaraka wa ta'ala ya isa ya zama abin tunani ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah idan al'umma suka saba masa suka bijire masa sai ya takura musu idan suka ci gaba ba su gane me Allah yake musu ba to sai Allah ya sake arziki su yi noma su samu kuɗi duk kasuwanci a sake shi komai da musu yadda yake bukata to wannan sakon tatsin da Allah ya ba su ya fi wancan takurawa a tsanani a gurin Allah ta tabaraka wa ta'ala wannan din ya fi zama danja dan cewa yi falamma da su ma zikiru bihi hana alaihim abawa ba kulli shi falamma nasu ma zikiru حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون سيسير فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد alamin Allah saka mara alkhairi Allah ta'ala ce falan ma na su ma zikiru bihi ya ba mu labarin wasu al'ummai ne a baya da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi aka musu wa'azi amma suka bijire wa wa'azin suka juya wa'azin baya suka kori ma masu wa'azin gaba daya suka ce su kunnen su ba na jin wa'azi bane Allah ce fatana alaihim ba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin arziki gaba da yaman Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da suka taba ko sai kudi ya iso hannun su. aka waye gari tayar motar rayuwarsu ba ta faci harka kawai ta buɗe maka ma malam ba wasa Allah ya ce ba da tuba tsammani kwatsam afaznahum baktatan sai muka danke su ba da tuba tsammani inji Allah tabaraka wa ta'ala e ka bibi da fasadi yayi waita a cikin al'ummar mu kwatsam kawai sai Allah ya turo wani wasu yara suka rinka kashe al'umma mu suka rinka share garuruwa iri iri daban-daban kai in banda al'amari na Allah da agadi na Allah da taimako na Allah da jarabawa ta Allah ka taba tsammanin cewa za a yi daƙile wannan matsalar a yanzu yadda suke da manya-manyan makamai a hannunsu dukkan da suka dosa sai sun sha da shi abin da ya haifar mana da wannan daga ciki akwai wa Allah tabaraka wa ta'ala kowaye mai daure musu ginci kowa ne shi ai suna tafiya ne karkashin kontrol na Allah baraka wa ta'ala babu ne zai garbin Allah tabaraka wataala amma kaga an share garuruwan mu daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban an kashe mutanen da baka an countable ba za ka yi lissafin su ba an an sa mata sun aiki ƴaƴan da ya zama da ba a san kansu ba a abin da ya kawo mana wannan saban Allah ne ya yi mana yawa mun bijirewa Allah bijirewa ta yawa to sai Allah tabaraka wataala ya mana protest ya gwada mana bai ji daɗi ba to da ya sanye wannan matsalar a yanzu ana ganin ta sha Allah karim ta riga ta mace in ba dawowa al'umma suka yi ba zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala in aka ci gaba tafiya a karkace a yadda ake tafiya din nan kowa yana ganin babu wanda ya sai masa magana to abin da zai faru daga baya shine akhadnahum bakta sai mu sace kawo mutane ba rutu ba tsammanin ji Allah baraka wa ta'ala in mun kama su ba ku tsaya dabirul qaumin ladina zalamu sai mu yanke kashin bayan azalimai gaba daya a murkushe su a musu takurin kus gaba daya Allah ce walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya su ga Allah ubangijin dukkan duniya wanda ke taka wanda ya ga daman ya taka a lokacin da ya ga daman ya taka mutanen makka wani lokaci da aka musu wa'azi sai su ne sai suke ganin suka ji tsoro cewa in sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama abin da zai faru shine shugabanninsu na maka za su kama su yanka su ƙanana talakawa suna ganin haka Allah ya ce a cikin sosin ƙasas wa ƙalu in na tabi'il huda ma'aka wa ƙalu in na tabi'il huda ma'aka ni ta min ardina أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من وكنا نحن الوارثين جزاكم الله خيرا Allah ya ce mutanen Makka talakawa da aka musu wa'azi sai suka yi complain suka ce in na in huda ma'aka in muka bi shiriyar nan tare da kai kafaf min arzina za a kakkama mu a cikin kasar mu ne mu ba mu da iko za a yanka mu za a kore mu za a rufe mu sai Allah ya ce haba ku kuwa awalam numakkil lahum ardan haraman aminan shin ba mu ba ku dama a cikin zama ku zauna a cikin garin Makka ba cikin aminci sosai yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ana kawo muku arzikin kayan itace tun daga ko ina gaba daya a kawo muku ko ba ku noma a makka ba ku da ruwan sama a makka amma a kawo muku kayan itacen duniya gaba daya a tara muku Allah ya ce mun muku wannan aikin da Allah tabaraka wataala wani ya nemi ya rushe ɗakin Ka'aban nan muka turo sojoji bataliya suka yi suka murkushe su suka murkushe shi sojojin sojojin tsuntsaye suka murkushe shi to mu da muka yi wannan aikin ku zo ku ce wai in kun bi mu za ku samu matsala kamar Allah na baka bayanin kana dan banza ma dan iska na baka abin da zaka ci bare ka bi ni kuna ta mun ma na baku abinci na baku arziki na baku dukiya bare yanzu kun ce bare ku bi Allah shike sai Allah ya watsi da ku can that be possible is it possible a ce mutane su ba Allah Allah ya watsi da su zai yi a Allah baya haka wallahi Allah baya haka suka ce in natabi'ul guda ba aka tutakhattaf min arzina za a kwa in muka bi shirya tare da kai za a kama mu za a kashe mu za a yanka mu sai Allah ya ce haba awalam numakkil lahum haraman aminan mun ba su ƙasa amintacciya muka hana kowa faɗa da ƙasan saboda su zauna a cikin ƙasan duk wanda ya nemi ya kawo musu hari lokaci guda za mu turo namu kayan faɗar ta ko ina a yi wancan ba ilayhi zamaratu kullu shay'in duk wani arziki duk wani ayan itace ana kawo musu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa kunna la halu warithin mu ne kadai masu yin gado inda Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya isa bayin musu bi Allah kuma ya takura wa bayin mu kuma shi mu bar shi walakin aktharuhum la ya'lamu sai da yau yawan wannan mutane ba san wannan banda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin su a cikin suratul a'raf Allah gaya mana yayi hanyar da za mu yi mu samu arziki Allah ce walau anna ahlul qura amanu wa taqaw walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا Allah الله تعالى walau anna ahlul qura da a ce ma'abuta garuruwa amanu za su yi imani wata ka kuma su bi dokokin Allah Allah ya ce la hana alaihim barakatun minas sama da mun bude musu albarkatu daga sama wal ardi da kuma albarkatu daga kasan ji Allah tabaraka taala da an saukar da ruwa sama mai albarka da an fidda a musu da kasa mai albarka inda Allah tabaraka taala Allah ya ce su bi musu gani sai na ba su arziki inji Allah tabaraka taala zan ba su abinci daga sama zan ba su ruwa daga sama zan ba su abinci a ƙasar Allah tabaraka wata'ala yau in ka tafi aikin haji ko ka tafi umra rayuwar haka take duk wanda ke duk wanda ke harami makka ne ko madina ko wane ne kusan iyaka ka iya cewa tunda Allah bai ce ya tsaka ke duniya daga talauci ba amma dai kafin ka ga wani wanda wai shi a garin yake zaune ko da waɗanda takarun da suke suka zauna a can gurin ba su zauna a can gurin bane wai saboda suna maganar abinci sun fi karfin maganar abinci maganar neman kuɗi ne kawai karfi da yaji kowa ya fi karfin me zai ci kowa ya fi karfin me zai ci eh kaza ake ci abinci ake ci da rabin kaza da safe a ci abinci rabin kaza da rana a ci abinci rabin kaza da abin nan a ci abinci rabin kaza a can ne ake ake wurgawa buzuru kaza ya tsalle ya sun suna ya tsalle ya babun sai ya rabu da ya rabu da kaza muzuru a dai masa kaza ya tsallaka ya tafi wannan sai a can babu wanda za ka samu wai yana shan ruwan famfo a'a ruwa kowa ruwa yake sha da kwalba abin da ya haifar da haka shine biyayya wa Allah a can ya fi yawa kuma saba wa Allah ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su ku za ku yi noma a kasanku? amma sai a ɗauki the best abinda aka noma din a kai can ko kuma ku cinye rubabbun walau anna ahlul qura amanu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا الله ce abin da yasa ba samu wannan ba kadabu sun karita ne inji Allah fa akhadnahum sai muka damke su bima kanu yaksubun saboda abin da suka aikata wa inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda abin da suka aikata saboda haka kamun da Allah ya mana mun saba masa ne mun bujire masa ne mun gwada shi bai kai mu bi dokokinsa ba mun gwada wayewar mu ta kai mu saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wasu mutane ƙur'ani ya ba mu su. mahaifinsu lokacin da yake raye ya zan mutum ne mai yawan taimakawa al'ummarsa noma yake yi in yi noma ya kammala aka gama abin da za a yi na nomar sai in yi girbi sai ya raba abin da ya girba gida uku gida guda ya ajiye na abincin gidansa gida guda kuma ya raba talakawa gida guda kuma ya ajiye saboda ainihin abin da mai zuwa shekara mai zuwa wanda ya sanya ya jima yunwa bai shigo cikin gidansa ba yunwa ba ta san gidansa ba e in ana maganar yunwa a gari sai dai ce jama'a ku ya kuri ni mana jin yunwa to ashe yayansa su yan economics ne Eh, sun karanci tsumulmula suna ganin wannan abin da baba yake gaskiya ba daidai ba ne. suna ganin kawai yana bantar dukiya ne yana bata dukiya ne yana daukar dukiya yana ba waɗanda ba su masa aiki ba kwatsam sai siyar su. rasu wanda sanya suka tare abin da suka tare kayan amfanin gonansu suka ce a ta babu wanda ya sai zo gonan nan a bashi wani abu suka sa rana da baban su ranar zai girbi sai ya rasu sai suka sake sa rana kafin ranar da baban su ya sa Allah ya ba mu labarin sa cikin sotu nunu wal kalami Allah ce inna balawna inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la Allah ya ce inna balauna mun jarraba mutanen Makka kama balauna ashabal janna kama yadda muka jarraba wasu mutane ma abuta wani wata gona in ji Allah tabaraka wa ta'ala iz aqsamu yayin da suka rantse la hamu su bihin, za su je su girbe gonar da bayi kafin talakawa su waye gari kawai an girbe gona kawai kowa sai sai sai inda dare masa wala ya sunan Allah ce ko insha Allah ba su ce ba wala tasnun ba su keɓance suka ce a'a da abincin talakawa ba lokacin da suke wannan shawarar sai aka samu wani zakakuri a cikinsu mai hangen nesa a cikinsu ya musu magana suka ce za ka ba da guri kai kana da all mentality an riga da an wuce lissafin ku ba ta aiki kai da baba yanzu an yi updating system baka nan an wuce wannan layin to da suka yi wannan sai ja baki ya shiru abinsa sun shirya sun kintsa za su je su yi wannan aikin an rama sai ne faru yanzu ga can a gida sun gama shiryawa za su je su yi ga talakawa kuma a gidajensu suna jiran ranar girbi su je su ma a musu shi kuma ubangijin gonan yana kallon waɗannan mugayen su babu alkhairi yana kuma kallon talakawa sa ne na gari Allah zai bari wallahi Allah ya bari ba Allah ya gwada musu tun da kuka hana su kuma ba za ku ci ba ai ba ku sauka da ruwan saman ba kuma kasar ba taku bace kuma irin ma ba taku ba naku bane kuma ba ku kuke da karfin fito da kayan gona ba ya za a ba ku fili ku je ku yi noma a sauka muku da ruwan sama ku shu a ba ku iri ku shuka a fitar muku da wannan duk da wannan aikin da Allah ta'ala ya muku ku zo ku ce ku ba za ku ba bayin Allah ba ku da hankali Allah ce kawai sai ya turo musu wani mai zagayawa cikin dare wani mala'ika kawai ya zo ya zagaye cikin gonan faqafu alaiha ifu min rabbika sai ga wani mai kewayawa daga Allah ta'ala ya kai ya kai ziyara cikin gonan yana isa kawai sai ya bunka wa gonan wuta cikin dare aka yi wa gonan takurin kus da duk wanda ya ce uwar wani ba za ta yi bacci ba to shi ba ba zai bacci ba hada wani hana kai ne fa asbahat kasarin sai ga gona ta wayi gari ta koma yadda ka san bakar dare inji Allah wulak komai ya koma ainihin gawayi a cikin gonan. suna can suna shirya fulan ko ba ka ba shi kuma Allah ya murkushe gonan gaba daya sai ya faru a rama فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين الله ce musbihina da bayin fari suka ringa kiran junansu irin lokacin sa hudun nan suka ringa kiran juna wane tashi tashi tashi tashi Ani gudu ala haqqikum mu gaggawa mu kama hanya mu buga sammako zuwa gona in kuntum salimina in dai muna son mu girbi ka talakawa wannan samu ko sisi ko kwaya daya to mu je mu yi abin da zamu yi Allah ya ga zukatansu babu alkhairi ko kadan mugaye ne na karshe sai me faru Allah ce fantalaku sai suka kama hanya kuma ta kafatuna suna magana ƙasa ƙasa cikin dare suna bin daji ƙasa ƙasa kar ma wani talaka ya ji motsin su ya fito fantalaku kuma ta kafatuna me suke cewa Allah ya suke cewa Allah ya dakulan na hal yawma alaikum miskin yau kar wani talaka ya shiga gonan nan ba ruwanmu Eh, za mu tattare gonan mu tattare abincin mu yi ainihin bakejin ɗinsa abincin sannan bayan wannan mu yi exporting zuwa waje mu samu dukiya mu zo mu zauna kawai muna ajiye dukiya muna abin na cikin gari saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa gadau wa gadau ala haddin qadir Allah ce sun waye gari ala haddin abisaro wa qadir iyakan iyawansu sun ji cewa gaba ɗaya ba za su ba su ba Allah ta tabaraka wa ta'ala to yanzu sun riga sun iso gonan فلما رأوها قالوا إنا ko dan suna shan kwana kawai sai ga su a gaban gona yanzu an gama Allah ya gama yin kurun kuso gonan ta gama kodewa gaba daya ta koba gawayi gaba daya ko abincin ƙwaro ba ba cikin gonan bare nasu Allah ce falan mara da suka ga gonan yadda ta koma a da suka ce ina da zallun mun bata hanya ba to wallahi ba hanga wani bane ku koma mu sake daukar hanyar da kyau suka ce mun bata wallahi ba hanyar bane hmm, sai ɗayan nan ya ce musu ba haka bane Ban nahnu mahrum sai suka sai ya ce musu ba haka bane nan ne gonar ai ga gunda baba yake yake tsayawa in ya zo ga gunda ake bada bugu ai sussuka ai kaza da kaza duk nan ne gonar babu wata magana balla hadu maharumun mun ma an haramta mana ne tunda muka ce ba za su ci ba shi ubangijin gonar ce mu ba za mu ci ba sai ne qala awsahum alam aqul lakum laula tusabbihun Allah ce qala awsatuhum sai shi wanda ya fi su tunanin nan a cikinsu yanzu ya samu bakin magana ya ce alam a kullakun ban gaya muku ba laula ta sabbihu ai da kun tasbihi tasbihi a nan gurin da kun yi aikin da ya kamata nawa ne ba muke ba su abin da yake ba su nan baya hana abin da zamu ci baya hana abin da zai samu ya dan sayar saboda ake fare to me duniyar gaba ɗayanta duniyar fa gaba ɗayanta abubuwa guda uku ne ko hudu abin da za a ci abin da za a sha gun da za a kwanta ba su kenan ba wani hudu abin da za a hu su kenan ka gama duniyar duk wani ƙari bayan wannan to wani lokaci ka zama fitina duk wanda ka ya shiga uku a duniya arziki ya sa ya shiga uku kuɗi ya sa ya shiga uku to ya samu surplus ya wuce layi ya wuce lissafi to sai ya zama kamar mental ya zama kamar mahaukaci ko bu gane ba idan mutum ya samu surplus to shi ne zai sayi motar miliyan 500 ko 600 to an samu surplus kenan dole ya samu rikici dole sa ya zama bai da nutsuwa a rayuwarsa motar miliyan 500 ko miliyan 600 ina ka tabbatar an sai wannan duniya in wannan Najeriya wanda yake wannan yanzu a constituency ba mutum ba mutum da mutane suke neman shinkafa da za su ci ko wasu da za su ci babu su a'a babu kaga yadda Allah ya hana wayancan shi ma da ya shigo da motar sai Allah ya ajiye motar a wurin sai ne ta kallon motar daga nesa in dai mutum bai ɗauki priority da Allah ce shi ne priority ba ya dauki wani abu ya mace shi ne muhimmi a gunsa sama da abin da Allah ya ce muhimmi ne to Allah ta'ala ba zai ba shi daman zama lafiya da abin da ya zaba ce shi ne muhimmin nan ba saboda haka suka ce balla halu ma an hana mu ne qala awsatuhum sai shi wannan matsakaicin cikin su mai hankalin cikin su nan yace musu alama aqul lakum damun na gaya muku la tusabbihuna da ku yi tasbihi da kun ba su abin da ake ba su sai suka ce ne قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين yanzu sun gane sun yi ba daidai ba sai suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata wa Allah mahaliccin mu inna kunna zalimin mun yi ba daidai ba gaskiya abin da muka yi ba daidai ba tunanin nan namu ya kauce wa hanya ba shakka mun yi ba daidai ba sai suka sa zaki cewa fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawam kai abin da ba bata musu rai ba dan daga jin wannan daga daga daga fadan wannan sai ma suka fara wai waye ma ka wannan shawaran ne tukunna su mu waye ya fara cewa ai wannan a hana jama'a abin da suke ci wanda ce ai wannan da yake to da kawo shawaran kai me zaka yi da fa aqbala ba'dhum ala ba'd sai sashi ya kalli sashi wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan suka fuskanci juna ya talawa wanda suna zargin juna wannan na cewa kai kawo shawara wannan na cewa to na kawo shawaran me za ku ko ko ko goyi bayana sai me ne qalu ya wailana inna kunna suka ce ya wailana ya kai ta mu inna kunna tsagin lalle mu din da mun musu iyaka mun tsallake boda mun tsallake iyaka nawa ne ba muke ba su zo mu ce ba za mu ba su ba inna kunna tsagin mun musu iyaka mun yi ba daidai ba sai suka ce me asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina suka ce a na muna fatan Allah mahalicin mu ayyubdila na khairan min ya mana canji da abin da yafi alkhairi wannan kan mun yi ba daidai ba ko mun gane ya Allah mun yi ba daidai mun tuba ya Allah asa rabbuna ayyubdila na khairan minha muna fatan Allah ya mana canji da abin da yafi alkhairi inna ila rabbina raji'un muna kwadayi a gurin Allah tabaraka wata'ala ya tabbata tunda sun tuba shi kuma Allah ne rahama ya da jinkai suna gida bayan wasu kwanaki suka ji abin da talakawa suke yi da yunwa ma, suka rasa mai za su ci suka ƙara tuba ubangiji ta baraka wata ala cikin dare sai ya tara gonan daman cikin dare ya mulkushe gonan cikin dare kuma sai sake tara gonan gonan ta cika cikin dare sosai komai ya tafi yadda ya kamata cikin daren wanda daga cikin mutane ya zo wucewa wajen asubahi sai ga gonar ta riga ta cika sosai ya gida yana kuka musu kofa lafiya ku tashi ne ku je ku maza maza ku je ku girbi abubuwa sai kyau ka ce da Allah ta ko ban Allah ba mu san iskiri da Allah ba mu san wasan banza ya ce wallahi ku kawo manyan ku tafi suna zuwa suka ga gona komai ya kyau sai suka bude kofin gonar gaba ina talakawa kowa zai shiga ya ka san makawa bai san ana ganin ba sai an zungure shi sannan ya gane to su da suka tuba sai Allah ya ga musu da abin da ya fi wancan alkhairi ko ba ka ba Damu ma za mu tuba Da Allah albarkar zai sa wa wannan al'ummar tamu ya wuce tunda ke tsammani duk wanda yake karangaren bakin tulu ne bai wuce Allah ya shi da lokaci guda da mu talakawan za mu tuba mu bi Allah tabaraka wa ta'ala Allah baya barin wani mugu a kanmu baya barin wani mugu a kanmu saboda ka sai Allah ya ce kazalikal azab kazalikal azab hmm. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah ce to haka azabar take inji Allah in dai kun yi ba daidai ba to haka zai jilin da kun inji Allah tabaraka wa ta'ala to in Allah ya wargaza mutane ya musu ya tattaka su ya murkushe su a nan rayuwar duniya kuma ba su tuba ba sai koma wa Allah Allah ce wannan bai dauke azabar lahira ba wala azabul akhira wallahi azabul lahira akbar haka ne ko ta fi girma laukanu ya alamun da sun san wannan ji Allah ta kota ala, da sun gane azabar da ta fi girma ji Allah ta tabaraka ala. abin da ya kawo musu wannan ba su yi wa Allah takawa ba shi yasa ko da ahadul kitabi Allah cewa yi walau anna ahadul kitabi amanu wa taqaw fa منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون جزاكم الله خيرا الله ce ba maganan mu a'a na bayan mu ma wanda suka riga mu zuwa duniya abin da yasa Allah ta'ala ya hada su da talauci da wahalan duniya Allah ce saboda sun kisibi shi sun kisibi littafin da ya sauka. Allah ce walau anna ahlal kitabi amanu taqaw da a ce ma abuta littafi yahudu da ainihin nasara za su yi imani kuma su bi Allah Allah ce la kaffarna anhum sayyi'atin da mun kankare musu kurakuran sun ji Allah wala adkhalnahum jannatin na'im da mun shigar da su aljannan ni'ima in ji Allah wala annahum aqamu tawrata da sun kwatance da sun yadda sun taranci at-taura kuma sun yi aiki da at-taura Allah ce la akalu min fawqihim da sun ci abinci ta sama da su wa min tahti arjulihim da ta kasan su ma sun ci abinci da an baza musu arziki ko ina gaba da yaman ji Allah tabaraka wa ta'ala kenan idan su Allah ya gaya musu wannan magana akan attaura littafin da bai kai alkur'ani ba Allah ce in sun bi littafin zai ba su abinci zai ba su arziki ina ga in al'umman annabi ta bi alkur'ani idan yayi magana akan annabi Musa wanda bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka ce in an bi shi za a ci abinci za a samu hutu ina ga in annabi in an bi annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته